kallo ya koma sama nuhu rubado zai maka mataimakin abba gida gida a kotu lallai fa wannan shi ake kira kallo ya koma sama wai shaho ya ɗau giwa ya shilla sama da ita dambarwar sarautar kano ta juye ta koma dambarwar gwamnatin najeriya da gwamnatin kano inda babban mai ba Bola Ahmad Tinubu shawara a fannin tsaro wato Malam Nuhur Bado ya sha alwashin maka mataimakin gwamnan jihar Kano Comrade Aminu Abdulsalam a kotu. a bisa zargin cewa mataimakin gwamnan ya ɓata sunan Nuhu Rubadu ya kuma ci mutuncinsa. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dai, mataimakin gwamnan jihar Kano, Comrade Aminu Abdulsalam, ya wani furici zazzafa a kan mai ba shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro wato Malam Nuhu Rubadu kan cewa Malam Nuhu Rubadun ya ba da jiragen sama har guda biyu domin a ɗauko Aminu Ado Bayero daga inda yake a dawo da shi jihar Kano. a kuma tabbatar ya shiga gidan sarauta ya kuma ɗare kan kujerar sarauta. Inda Nuhu Rubaɗan a matsayinsa na shugaban tsaro na Najeriya baki ɗaya, don haka ya haɗo Aminu Ado da tarin sojoji masu kare shi, ko da ma za a samu wasu tsageru masu kawo tseko wajen mayar da Aminu Adan kan kujerar sarautar Kano, kamar da yadda mataimakin gwamna ya wannan zargi akan Nuhu Rubaɗo. To sai dai ba ɗauki wani dogon lokaci ba Nuhu da ya fito ya karyata wannan zargi da mataimakin gwamnan Kano ya yi masa. Inda ya ce Sam kwata-kwata bai ba da wasu jirage domin a ɗauko Aminu Ado Bayero a dawo da shi jihar Kano ba. Bai kuma ba da wasu sojoji domin su kare Aminu Ado ba. Kwata-kwata ba shi da masaniya akan wannan magana bai kuma san daga inda ta fito ba. jim kaɗan kuma bayan nuhuru baɗe ya wanke kansa ta tas daga wancan zargi da mataimakin gwamnan kano ya yi masa sai kuma nuhuru baɗen ya aika wata wasiƙa ta hannun lauyoyinsa zuwa ga mataimakin gwamnan jihar kano inda nuhuru baɗen ya nemi mataimakin gwamnan ya nemi afuwarsa a cikin sa'o'i 24 wato dai wannan wani kashedi ne da kuma jan kunne da kakkausar murya lauyoyin Nuhur Baɗan kuma sun buƙaci mataimakin gwamnan jihar kano ya fito ya bada wannan haƙuri a cikin manyan gidajen jaridu guda biyar na najeriya wato waɗanda kowa ya san su idan suka wallafa magana duk duniya za ta sani haka zalika mataimakin gwamnan ya tabbatar ya wallafa bada haƙurin a kafafen sada zumunta na zamani idan kuma ya sake ya kunnen ƙashi ya ƙin duk wannan to ba makawa za su gurfanar da shi a gaban kuleman ta sabo wato a gaban kotu domin ya kawo gamsasshiyar hujja akan wancan zargi da yawa Nuhur Baɗan. to mataimakin gwamnan jihar Kano dai da ya ji magana ake yi ta kotu kuma ya tabbatar hakika ba shi da hujja akan wancan zargi da yawa Nuhur Badan don haka mataimakin gwamnan bai yi wata wata ba nan da nan ya fito ya janye waccan magana da ya yi akan Nuhur Badan sannan kuma a cikin yanayi na nadama da kaskantar da kai ya nemi afuwar Nuhur Badan mataimakin gwamnan na Kano Comrade Aminu Abdulsalam a lokacin da ke ba wa Nuhur haƙuri ya ce mun ƙara zurfafa bincike inda kuma muka gano cewa yaudarar mu aka yi saboda haka a madadin gwamnatin kano muna ba da haƙuri ga mashawarcin shugaban ƙasa a fannin tsaro Comrade Aminu Abdulsalam, mataimakin gwamnan jihar Kano Abba Gida Gida, ya yi ƙarin haske a takaice akan wannan bada haƙurin da ya yi zuwa ga Nuhu Rubadu, inda ya tabbatar da cewa ɗan adam ne shi, don haka zai iya yin kuskure a koda yaushe. amma a dalilin haka yana neman afuwar Nuhu Rubadu da fatan zai yafe masa. Bari dai ku ji daga bakin mataimakin gwamnan Kano kamar yadda shafin DCL Hausa suka wallafa. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro ya nisanta kansa da maganar da muka faɗa cewa an ce ofis ɗinsa ko ko shi kansa shi ne ƙirjin biki Shi ne kartikin wannan abin da ake yi a kan babu ruwansa bai san ana yi ba an faɗa a gidajen rediyo an sa a jaridu yau kuma na gani national security advisor ya nace ya ba da sanarwar cewa ya ba wa 'yan sanda ya ba wa lauyoyi ba 'yan sanda su umarni su ba da wa'adi na lokaci da in ya cika ba mu iya tabbatar masa da abin da muka faɗa a kansa ba ko muka kawo ta hujja to zai yi ƙara tun kafin wannan tun jiya ma da suka ba da sanarwa ta baya ciki ya nisanta kansa da wannan sanin waye na wuri baɗo da tsayuwarsa tsayuwar daga da mutuncinsa da sadaukar da kansa ga aiki ba zai fito ya ce bai faɗa ba in ya faɗa ba zai fito ya ce bai yi ba in ya yi. Wani ta sa tun jiya mu ma muka ƙara sa dogon madubi muka zurfafa bincike kuma a ƙarshe muka fahimci cewa mu ma an karkatar da hankalin an dulmiya mu cikin wata propaganda ta wasu mutane da suke da wata mummunar bukata saboda haka muke gani ya zama wajibi shi ma malamin ribado mu ba shi kan yi irin maganganun da aka faɗa da irin abin da shi ya jawo masa da rashin jin daɗi da kunyatawa wannan a matsayin na mutane duka abinda muka ci karo da shi muka yi ba gaskiya ba ne kowa ya shafa za mu yi cewa ba gaskiya ba ne na haka muna ba shi hakuri a kan waɗannan abubuwa da suka gabata muna tabbatar masa kuma a madadin ni kaina da gwamnatin jihar kano da gwamnan jihar kano gwamnatin jihar kano za ta ci gaba da bashi shi kyakkyawan haɗin kai da goyon baya da fahimta a fannin gudanar da aikinsa matsayinsa na babban mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro magana ta uku wani ya tambaya rahoton ya ci yana cewa maimakon wannan jawabi na 'yan jarida me zai hana mu rabu da wannan dukkan mu tafi mu nemi shugaban ƙasa gwamna ya nemi shugaban kasa ya ji takamaiman shugaban ƙasa ya san da maganan nan ko bai sani ba in ya sani mai ake yi na dakatar da wannan majagular abin da nake gaya masa dai shine ana yin bin mai ana ɗaukan matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kai saman al'amari kuma da sannan allah ya yadda sai mun kai ƙarshen wannan al'amari sai mun kwakwalo duk yadda abin nan ya faru kuma da ikon Allah za a warware wannan al'amarin za a yi kamar ba ta bayan sa ba na tabbatar masa da cewa da girma gwamnan Kano yana abubuwa da yawa ana ɗaukar matakai da yawa daban-daban da yake ba komai za mu faɗa a nan ba amma dai iya wannan da zai faɗi gashi muna faɗa ana yi za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala